da matasan nan da ake ba ku butan nan kuna yawo da ita kuna ɗiga yara allurar rigakafi ana ba ku ku rinka bi cikin kwatocin nan kuna zazzagewa dubu biyu da aka ba ku kuma ku je ku zuba katin mtn ya fi muku alheri ina fata an gane an so a yi amfani da ku wajen barna sai ku koma ku zama ku ne ke hana barna